harkokin koyarwa sun tsaya cak a manyan jami'o'in najeriya sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu ta fara a yau din nan shi da wannan yajin aiki kungiyar ta ce na gargaɗi ne na kwanaki bakwai domin sarwa gwamnati buƙatar ta cika alƙawuran da ta sanya hannu tare da 'ya'yan kungiyar shekaru da dama da suka gabata da dai kungiyar kwadagon reshen asu na malaman jami'o'in najeriya tana buƙatar gwamnati ta dinga biyan wasu makudan kuɗaɗe domin inganta ilimi a ƙasar kamar yarda majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a yi na zagaya jami'ar lagos ɗaya daga cikin jami'o'in inda malamanta suka shiga wannan yajin aiki sai dai kuma ban samu jin ta bakin shugabannin kungiyar ta asu ba ga dai abinda wasu ɗalibai da nazanta da su ke cewa game da wannan yajin aikin naomi muna so jami'a ta zama da kyau muna so yara su koya abu mai kyau to in ba facilities ba yadda za su koya abu mai kyau kana ganin wato wani yajin aiki zai taimaka wajen inganta ilimi yanzu da yake fama da matsala a Najeriya zai taimaka tunda welfare da na staffs in an kula da staff dole ne za su sa kwazo su koyar mai kyau in kuma an gyara wurare yara za su koya abu gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke saboda mu suke sai sa muke roƙo ga gwamnati don Allah da Annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatun su don mu ma mu samu mu kammala karatunmu. a cikin sauki. yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar najeriya za ta biya dukkanin bukatun kungiyar ta domin ganin cewa ba ta sake shiga wani yajin aiki ba a nan gaba babin ya ci firamare amurka daga lagos